yau 29 ga watan safar hijiran aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1438 29 ga watan 11 shekara ta 2016 miladiyya wannan shi ne darasi na 20 daidai a cikin kitabu siyam cikin littafin sunan nabi dawud قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن عبد مريم قال حدثنا ابن عبد الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشه رضي الله عنها بهذه القصه قال فأتي بعرق فيه عشرون ساعة حدثنا سليمان بن داود أمهري أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن زبير حدثه أن أباد بن عبد الله بن زبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاغا malamin hadisi sukan kushe dan bida'a a in an an zo ambaci na na'isha su sha ce matan manzo Allah don in kana jin haushi ka mutu kaga nan eh, imamu abu dauda da ya ce na na'ishatu she ya ce matan manzan allah in maka ji daji ko ka ji da kuka ji ka rufe kanka ka mutu matan shugaban talikai ne kuma bahaushe na da wani kai mangara mai daɗi ya ce eh, nizam da ake sa doki da garma doki ya fi karfin kaza eh in kana dan adam kana mangaran kaji wajen manzala ka yi shuru wallahi dole hatta arna sun san waye muhammadu sallallahu alaihi wasallam matansa ne to duk abin da zaka yi kai matansa ne matan manzan Allah ne don in ka faɗa wannan to saura duk abin da zaka yi kai matansa ne shi sa malamin hadisi daban suke in sun je ka ce zaugin nabi ya san na tu amma ya gaya maka matsayinta wannan shi ke kuma aya suratu nuru aya guda tara ko goma kawai ya zo ina wanki na na'isha ina sa sha ina sa ta kankara kuma yar ajanna ce she wani wanda Allah ma bai iya ba she ce Allah shi zai fasar ma Qur'ani da hadisi Allah kubar bai iya ba ku sauran su gani Allah kibar ma su iya ba ba sani ba yazo ya gaya mara yadda nassin Qur'ani yake cewa taqul ata annabiya wani mutum ya zo wajen manza fil masjid ya tada manza yana masallaci dan manza Allah haka masallaci ke zaune dai zai zo ya za tattauna manza wani kariya zo yi waɗannan abubuwan kamar yadda yan wani hizba suna yi lokacin masallacin sha za sa tabara a zama ka in fito kana da keke sha kyale ka a hanya to me haka yake nan lokacin da masallaci a za zazzare da a kewaye ka in ka fito kana da babur sha ce ma salam wanda yake kashe ka kashe a can hanya mai kai tun da ka kaka nan ka kai ni gida mana inda gaske kake yi amma nan ka sa tabaro ka hana kowa na fito kuma in hau keke na kyale ni ai inda wanda zai kashe na hanya cin ma salam shi ya sayin da to me aka yi ke na jama'a ai da Allah da ni to kaga <coughs> a masallaci manzo Allah yake zaune manzo Allah masallaci ke zaune duk wanda zai zo a tattauna a tattauna a tafi eh shi an lai masa kariya da maiki lai masa kariya ke cewa kala ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi na halaka ya fada wani abu ba daidai ba haka sabai suke fasalahun nabi ma sha'anu me ya same ka kace ka halaka eh, menene me ya faru wannan nan wurin ya nuna cewa manzan Allah bai san gaibi ba shi abin da Allah yake sanar da shi da ya san gaibi ba shi ya tambaye shi ba lokacin da ya ce na halaka nan ai Allah ya san me yayi shi wannan mutum Allah ya san me yayi amma manzan Allah nan wurin Allah bai sanar da shi ba tuku shi ya ce menene shanin ka Allah za ku gane karatu annan za ku gane karatu a ce yan izala ne waye wa me izala a je izala mu zo qur'ani ba zan ce izala ku daina sunaye yi ga nan iyalin manzala take faɗa hadisi ne manzala ma shanu ka halaka akan me shi mutum lokacin da yake wannan kwama kyaran Allah yana kallon sa kafin yi ma Allah yana sani kafin da sakamako abin da Allah yana sani to amma lokacin ba sanar da annabi ba shi saboda haka annabi zai tambaye me ya faru ne to bambanci mu dai masu kwashe-kwashe kenan haka karatu yake amma an fada sha yayi jinjirin jin a ce wai yan izara sun ce manzana bai san gaibu ba shi gan kana kumbura kana kumbura kana kumbura to me ya kai wai ma mutum mai isa ya taba annabi zama lafiya amma abin da ya ce dole mu faɗa eh wannan shine hutunmu duniya da lahira eh ce ma shanu me ya same ka abin da ka ce me me ya same ka qala asabtu ahli na sadu da iyalina a cikin watan ramadan karara shi manzo Allah ce tasaddaq ka ba da saraka man kaga wani hadisin ya share wancan tarcibin da aka yi ka san can ya bi shi tarcibi har zuwa wannan wallahi mali she ya ci ban da komai in ba da saraka da me zan ba da saraka in ba da saraka me nake da shi ban da komai haka nake eh wala aqdiru alaihi kuma ban da iko ma samu yanzu ban da shi kuma nan gaban ban da iko samu sarkan dai ba shirye nake ba ban da shi qal iglis yace zauna nan da ka fara gaskiya fa jalas fa bainama huwa ala dhalik ina kan wani hal akbara rajul yasuku himara alaihi ta'am shi wani mutum yana koro dabbansa da eh, dabino in ma sadaka ne ko menene ko kyauta ne kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku gane manzo Allah baya cin zakani amina cin sarka ta tawu'i eh ku gane wannan ka'ida ilimi ce mai zurfi manzala Allah baya cin zakka amma sarka da kyauta ta tawu'i na filan Allah yana cin sa wannan nassi ne shi sa ahal bait eh, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba cin gadin sa amma ligansa ina wajen na Aisha tunda ba gado ba ne ina daga cikin kayan da aka bari da wanda ahalibaiti ko yi amfani da shi da amfanin gonansa sadaka ne wanda manzan ya bari sadaka ne saboda akwai ligansa a wajen na asma'u da na aisha wanda mara lafiya ya yi rashin lafiya an wanke shi sha ya samu lafiya haka ne eh, abun hawansa alfaldari da takubansa ina wajen shi nali ba gado ba ne inda gado ne da na fatima za a bawa da ba gado ne sadaka ne tatawu'i yanda gonansa kuma tatawu'i na ji ce ci zakka ne haramu akan ahal bai jama'a ku fahimci wannan nasin shi sa ahal tun za su tafi makka durijoyin da aka yi a hanya na sadaka suna sha sadaka ne in sun sha tambaye ce mu sadaka zakka ka hana mana mata tauyi muna ci don ku gane karatun bambanci na fata gane yake cewa Shekau, kawo faƙarar rasul sallallahu alaihi wasallam aina al ina wanda ya ce ya halaka ya kone ya halaka anifa yanzu nan wanda ya zai faɗa fakama rajul shi mutum ya sashi ya ce ni ne fakara rasul sallallahu ta saddaq bi haza je ka ka bari sadaka wannan fakara ya rasulullah a'la ghairina shin a duk duniyan nan a nan majina akwai wanda ya fi ni bala'in talauci ai eh, ba wanda ya kai mu fa wallahi inna lajiya'u muna cikin yunwa ne ni da iyalina malana shehu bam da komai kala shi manzo la kulluhu ya ce ku je da ahalinka ku ci wannan shi na jini muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tosai da rahama da jin kai da afuwa shi sa mai shirin ya ce saburu liman azar ra'ufu liman jafa haka yake mai jafa'i zai zo ci kwalansa ya ce a bani abin da Allah ya baka shi manzan Allah ya ce sake ni a bashi to bi an ce zaka sun manzan Allah cewa mutum kirki ne ka so shi kafin Allah ya ce mu so shi shi ka sun manzan Allah to bi a dan adan kai mutum kirki zaka sun manzan Allah don mutum ne kirki shi ka so shi shi dai irin ka wanda bai san Allah bai san ko mutum ban zama cici zai so manzan Allah saboda mutum rai ina son wanda ya kyauta masa to manzan Allah yana kyauta ma kowa kai ki yara suna wasa manzan Allah sai gaida su eh, eh, ku yanga baka wanda ba wanda yake rena wa kalar ba har yanzu bararabe ya ginka baki ba kawai ina ce ab na ce bawa in kawai wanda akwai faso a karkashin basu da karatu jafa'i haka yake doka baki ba halita ban bawa ne kawai tamu manzan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ku yanga baka ta zo ta gya manzan Allah ta je ta ce bukatun ta zama manzan lai bi ta ya faɗa ma abinda take so manzan lai ce a biya mata bukatunta shugaban talikai kenan amma wani ya kiyar da babansa ko babansa alkali ne ko babansa wani limani ko wani abun da yana da asirin da ake ji shi daga hanci hura hanci ba dama su ne kaga shi ba dama bai iya ba ita kama da iyaye amma kumfo ne ba komai a ciki babu asirin zai je a jannan duk anan za birni asali wane dan wane ko dan anabi ne ana birni kamar ta kare inna ma gizauna ma kuntum ta'mal ko dan gidan waye ne dai na alfahari da wani manya manyan kaya ringa hura hanci in kana so ka ji dadi ka yi abin da Allah ya ce a yi shi yasa manzo Allah ya ce ya Fatima binta Rasulullah ya abin da aka ce ka yi la'uni ka an ka yawmal qiyamah da da saya wani wani na hura hanci ce ku bi mu waye mu ɗan waye ne wa oh jama'a ai hankali ike cewa kulu ya ce ku ci wannan hadisi muttafaq alaihi ne na fata an karanta na daya eh. eh shi yace hadathana muhammad bin auf akhbarana sa'id ibn abi maryam hadathana abi ibn abi zinad عن عبد الرحمن بن حارث عن محمد بن جعفر بن زبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة وأن كيسة مصر قال فأتي بعرك في عشرون ساعة وأن فأتي بعرك في عشرون ساعة منكرين ku gyallaye wannan ziyada munkari ne bai tabbata ba ya saba man huwa awthaq minhu addadi ausikin da aka kawo ba fada ba tun da abu yana isuwa manzo Allah sallallahu alaihi ce a bashi tafi ba wanda ya auna ba wanda ya san adadin kuma ba so a san shi ba a anan shi na ji sun kalma fa'uciya bi arakin fiye ya shuna sa'a wannan munkari ne na fata an gane wannan to alhamdulillah ci gaba da sawunka ba fi man aftara amdan hmm. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حا حول سنة قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عبير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر imam abu da ce babu taglizi fi man aftar amdan ya ce san abin na narko da ficina ranar tashin kiyama abin da zai sa mutum da lafiyansa kalo ramadani sharuwa sharuwa ya ci abinci ba ruwansa shi bai damu ba suna na da yawa a ga mutum dan musulmi ne amma ramadan shi ringa kikiro karya ya ce hansa ko wani abu ikicin eh, baya yi to waɗannan menene sakamako a ranar tashin kiyama waɗannan da suke shan suke ci suke sha wata ramadan kuma yana lafiya kalo su ake mangana nan ike cewa kalmar taglis shine gallazawa kalmomi wanda za a gaya wanda baya yin azumin ramadan kuma lafiyansa kalau ya ce haddasa suleiman bin harb kala akbar na shuba ha ya canja maka sanadi ya ce wa haddasana na muhammad bin kasir an ba na shuba an habib ibn abi thabit an umar ibn umair an ibn mutawas an abi kala ibn kasir an abi mutawas akwai ibn mutawas akwai abi mutawas ma'anan ya zo akwai abu mutawas akwai ibn abi mutawas to shi majhul ne majhul ne eh, majhul ne shi mutawas inda ya zo abu ko ya zo ibn dai mutawas an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min ramadan wanda ya sha a ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah ba wani soki ne Allah ya masa ba ko mai tafiya ko mara lafiya to shi kawai gangan ya sha lam yaqdi anu mu dahar <coughs> ko da ya azumi shekara guda ne ba zai iya rama wannan ranakun ba haka ajisin ya zo amma ajisin da'ifi ne amma manansa sahihi ne saboda akwai jahalan a cikin sanadin ajisin da'ifi ne saboda mutawuf abu mutawas ko ibn mutawas majhul hal ba samu ta ba a jisinsa ba saboda aka jisin da'ifi ne ya yi tafarudu wannan hadisin e, kuma manyan malamin kamar ibn hibban dun tasahul ibn hibban ya ce la ya juzu bi bima ifarada bihi min riwayat ibn hibban ina da ta amma ya ce ibn mutawas in ya ifradi ya tafaruda akan hadisin ba kafa hujja kansa wannan hadisi da'ifi ne to amma mutum da ya sha gangan a wata ramadana ba nassin da ya zai ce rama shirya yi tuba kamar yadda karatu zai yi tuba taubata na suha saboda bakarin bala'i ba ne mutum da zai sha ramadan domin ina ke cikin ajisin narkon da ya zo wanda shi abu dauda bai kawa nan ba manzan sallallahu alaihi wasallam eh, lokacin da aka hau da shi isra'i ya gan wani dutse babban dutse ya ga ana ihu ana an zaba shi tambaye sai na girma yake faruwa ya ce wanda suke cin abinci suke sha gangan a watan ramadan su ake masa azaba sau da haka jama'a watan ramadan mutum hankali da ci da sha jakan na haka kadan ne a ci yanzu a ce a sha awa nawa daga ciro alfajir ne zuwa faduwa rana eh, ko likitoci ma suna cewa akwai lafiya mai yin azumi kullum kama za a haihu tumbi a gaban ka azumi ma wani lafiya ne amma wani ba abin da ya sani ina gan ajini mu wasa ne to akwai narko a kansa a ranar tashin kiyama an ya ba mu sa mu iya yin wannan ibadan yadda an ya sa mu a cikin wannan sun da'ifi ne saboda jahala a kan wannan imma abin tawas ko mu tawas ko tawas duk wannan ya zo akwal amadu jahala ne an ya sa mu dace na'am قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن نعم. عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان قال أبو داود واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس إيه ike cewa haddasana ahmed bin hanbal kala haddasana yahya ibn sa'id an sufyan ke cewa haddasana habib an umarata an ibn mutawis mutawis ka falakitu ibn mutawis na hadu da shi fa haddasani an abihi an abi hurairah qala qara nabi sallallahu alaihi wasallam misla hadisi ibn kasir wa suleiman amma da'ifi ne har yanzu kara abu dawud abu dawud ina so ya koro maka wannan hadisin da'ifi ne shi sa zai kawo maka ilal an gama abu dawud ikan kawo su ilal na hadisi shine talibin ilim zai karo ilal zai koro darge wannan hadisin don kaulin manzan Allah ce manzan ya faɗa abu abu ne wanda yake da girma sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fito da bakinsa da ayyukansa ina fassara mana kur'ani ne da rayuwanmu saboda haka malamai sun tace abubuwan da dan dama kyara abu da kutalifa ala sufiyan wa shu'ba anhuma sun yi a kai ibn mutawuf ne wa abu mutawuf ne wani sun ce ne wani kuma sun ce alkunyansa ne duk dai ala ko ibn ne ko abu ne ko alkama duk ifi ne dai ya yi tafardu wannan sun, ibn hibban kuma ya ce duk tasahulinsa ya ce ya yi tafardu ji sa, ajiye shi saboda haka su da'ifi ne a da wannan hanya Allah ya samu dace na باب من اكل ناسيا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسيا وانا صائم فقال أطعمك الله وسقاك <laughs> ikshi babu man akala nasiyan wanda yana cika azumi farila na ramadana amma ya sha ko ya ci bai sani ba me hukuncinsa bai sani ba mantawa yi ko kuskure yaya azumin zai kasance ya ce na musa ibn ismail akhbarana hammad na fata gane shi hamad ibn salama na nan mm. ayub kuma sektiyani ne habib kuma ibn shahid ike cewa wa hisham an, ibn, an muhammad ibn sirin an abi hurairata radiyallahu anhu sai matsayin muhammad ibn sirin irin bayan allah malamai ike cewa kala ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo eh, sha amma mantawa na yi wa ana sa'im azumi ne wannan ya ni Allah ne ya ce tun azali kaddara cewa zaka ci wannan abincin labuda shi ka ci tun azali muna da abubuwan da kadariya kauniyan iradati kauniyan da iradati shar'iyyan iradati kauniyan eh, baka da ikwa kai iradati kauniyan komai allah ya kaddara maka wannan abin da za ka yi koma menene iradati kauniya kenan shi sa wanda bai fahimci Kur'an ba zai ga akwai tanakudu wajen da Allah ya nuna cewa dan adam akan sabani aka halce mu wani wuri kuma ya ce wa ma khalaqtu jinna wal insa ilali budu abudu can kuma ya ce itilafin da aka yi mu sabani tsakanin mu akan haka ya halce mu ba su ci karon juna ba sabanin da aka akan irada kauniya ce tun asali Allah bai halce mu bai halce mu mu zama ɗaya ba kauniya ne shari'iyya kuma ya hada sabani mai ayan ya ce ne wa ya haddace ayan wala ya zaluna menene wala ya zaluna me muktalifin ila menene ila ma ila ma rahimahullah she menene walizalika halakan bai ya ce mu domin yi sabani ba ne shi iradat kauniya ne iradat kauniyan ilimin sa ya riga cewa ba za mu saya gu daya ba wane zai taba wannan wanda zai taba wannan wanda zai taba irada kauniya ne wannan kauniyan Allah ya san cewa za mu iya hada ba shi san za mu shiga aljanna Allah ya samu a ciki an tsaya kafin mu sha kausara za a tara mu sha ciro hikdi da hasa da kyashi a kan karshe da shi za mu shiga aljanna da wannan tobiyan da muke da shi ba za a bar mu shiga aljanna ba za a yi barna eh zai ba aljanna ba irin wannan irin kananan hasara yanzu na da daya daga cikin ku ya tashi ya yi qur'ani mai kyau ya ji hadis mai kyau aka ce masha Allah to wani na zaune shi wani abu yana tuka masa me yasa saboda me wai to wannan haka na aka halce ka wanda ya danne nasa shine mutum kirki wanda bai danne ba to shine mutum banza to bi a ce ko asan da husaini aka halce ku sha fito da gyara ba kaga asan ya ce Husaini bai ci ba shi Husaini ya rige ji wani abu wani abu hakan ya ce mu amma aljanna la kafin mu shiga aljanna za a tara mu a cicciro wannan cutukan ayar to ku gane shi zala da daban yake ina nan duniya ka cire nasa ta ya za a yi shi ina siffa aljanna ne ina nan duniya an ciro waɗannan abuwan ina nan duniya ka ciro waɗannan a ciro waɗannan cutukan wanda shi ne yake tare da mu yanzu sai ga ko yana kumbura wani dan wansa yana kudi yana jin zafi wani yana da ilimi yana jin zafi ha kawai ba gari ba dalili wannan muguntan da hasada da kyashin da kanana manganu da yi da mutane duk wannan cutukan da yake ciki Allah ya ce walizalika halaknahu akan wani muka hace su haka muka kaddara masa amma janna la in dai an mara fama man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya an ji za shiga janna sha ci ku dakata wa ya wane wannan kanan abubuwan da aka yi duniya ku sha ku yafi ma juna sha ciro wannan abubuwan a zuciyar shabu da ajanna ba nadama ba wane yin kaza babu shi ba wani hushi ba wanda ke jin haushi daban suke e wannan za a ciro shi a can to wannan wani zalika halaknahum kadariyan hakan le kadara za a ringa sabani shi kadariya ne to amma can shari'iya ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa li abu shar'iyya ne an lai hace mun bubota bota masa bai hace mun don mun linga gima ba amma ilimi ya riga ta da mun linga gima amma bai hace mun ta gima ba na fata kun gane wannan zance saboda ba kafa hujja iradat kauniyya ba kafa hujja kansa a ce kai sallah ya ce a cincirin Allah ya kaddara ba zan yi sallah ba saboda me to ya ga ma to wannan shine bambancin wannan ike cewa wannan abincin kafin allah ya harce ka yi kaddara za ka ci wannan abincin har da aka ne a duniyan nan babu ajanu ba komai a cikin ramadan shi ka ga wani ajanu ya buge shi ina ajanu ya buge shi ramadan an ce kuma an kama iblis an kama wani an kaddara cincin wannan abin shi ya same shi to shi na nan yake cewa a ta'amaka allah allah ne ya ce da kai tun ira da kauniya Allah ya san zaka ci wannan kuma abinda Allah ya kadar ba za a wuce ba shayin shi shi kuma daban da shari'a shari'a kuma ce karaci ba zaka kafa hujja da irada ta kauniya ba to kuma dan ada yana da manto yana da ah, kuskure shi sai ya ce Allah ya ciyar da shi Allah ne ya shar da kai wani hadisi mutafaka alaihi ne wani hadisi na da girman gane shi ka'idodin shari'a na ciki da yawa amma zaban namu na gida shi imam maliki ina gan mantuwa da kuskure ina rushe azumi a ka'ida wajen imam maliki ina gan mantuwa da kuskure ina rushe azumi me dalili ina da wani abu shi sa wanda suke karanta maza malikiya ilan karanta ashamai da iziya yana gan ya zama dan malikiya kure kake kuskure kake mangana ka koma al-istizkar ibn abibar ya kawo ka'idodi da a kansa ake tafiya maza ba imam maliki ya kawo wansu ya ka arba'in amma hakikan guda goma sha biyu a kansa na ake tace maza ba malikiya to duk wanda yake karanta tafin fikin kananan tafin da ya je ko muktasar ya kai ya ce ya sai maza ba malikiya kuskure kake shan biya maka ka'idodin da ake gina maza ba tuku don mal ba haka yake tafiya ba to an mazhabance akwai wani abun da imam maliki ina gani akwai babu sadi zari'a ina cikin ginin mazhabansa da bina akan ikhtiyat ka fada laifi shi na gan wannan laifin maimako ka je lahira a tambaye ka gara ka toshe sha nan karka je lafiya lahira a tambayanka fine ka ci kuskure ka yi ka ci sha kuskure ka yi to mun ji kuskure ne karama da an je can kar tambaye ka shi san kana sallah kuma cikin ka yana kurkur imam malike ci ka gaba shi ka ji tusan ba fita ka sace alwala sabo dan kar ka zo ka yi sallah babu alwala a kama ka lahira ka'ida ce a gunsa sauran malamai sun ce bunji duk iya da zan fahimta mu fahimta amma tun da akwai nasi ba ikici hada nan wurin nasi ya zo a kai manzan ya ce allah ne ya ce da shi wani abu ne ba mu san shi ba gaya mana ka yi annabin nan shi ne ya ce kar mu ci kar mu sha allah ne ya ce kar mu ci kar mu sha amma an zo an gaya masa karara na ci na sha kuma ji suna cikin har da mu tafa kalai kuma allah ne ya ce da shi hadis kudus ne don wannan magana kudus ne manzala yana ba da labarin ne ce allah ne ya ce da kai allah ne ya ce da kai wannan ka ci gaba da azumin ka to wannan shi mu bi hadisa nan don imam maliki na da ka'ida kafin bari duniya ce duk abin da muka yi fatawa ya saba sahibi haza kabri ku aji shi kagin tashin kiyama zaka nemo imam maliki mai aka fada mun a cikin yaziya da ahalari da shamawi kaza ne ina neman ka ba za ka ga imam maliki ba wallahi ina ka kana ta fama waje to saura ka yi hankali abubuwa na tafiya ne yan maza malikiya shi a gamta ya lalalin wai shi maza bai ke yi annan muhammadu aka tura sallallahu alaihi wasallam da annan muhammadu aka tura karama duk karatun da kai an ci manzan lai ce to ka saya nan wani jama'a annan muhammadu aka tura sallallahu alaihi wasallam ajinin haka yake wani na na abu yana damunsa ana ci manzan ce ah malamin su ce ah wani malami jama'a ai hankali mana <laughs> wani irin malami kuma wai jama'a ai hankali mana wai shanin manzan Allah yi shiru wahayi ne ke zuwa masa ko wanda kake gan shi abubakar na umar ne binsa suke shi ke almajirinsa ne al'ummansa ne ba su dai nasu shi da abin da nasu bai zo ba su yi ijtihadi in sun kuskure suna da lada in sun daidai kuma lai ba su lada wannan shi na jini ana ce wai ana ce manzan ya ce a ah, wani wani malami ya ce kaza wani malami an ya ba shi lada amma tashin kiyama za ga malamin ba tun da baka da Allah ba shi lokaci sha nemo malamin tun an ce an ce an fada maka nan an ji shi shi san ka mutu an birni ka tambayoyin da za a yi ba shanin malamin ka cike ko wani babban malamin ka man ka tambayan kenan mala'iku ne kuma wai ubangijinka ma dinuka nasara kake kada ganganin za tambayi ka eh za tambayi ka kuma za tambayi wa ka san game da wannan mutum manzala kenan tun ka isa ka ambace wani malaminka ko waliyinka ko shehinka ka ga za ka doki darsi a nan wurin wannan shi na ji kuma ba na san wani zai mana musu ka je kabri lokacin da kake likafani ka fada abin da kake so ka gani dole ka ci manzana don ka huta shi zai sa ka wuce lafiya kalau ka ci annabi Muhammadu shi na nabinmu mu sha cika kwanta lafiya wallahi shi aka aiko aljannan ma an je duk aikin da zaka yi ba za ka iya shiga aljanna kan sai ba Allah ya sa da aka harce ka su gyara kake shekara su to in ka je ba za ka shiga aljanna ba a nan Muhammadu ya maka keto tuku sallallahu alaihi wasallam shi zai mana keto ga ke an yarda ka shiga aljanna she keton kafin ka shiga aljanna sauraka manzo Allah da bai yake jama'a shi ya fada cewa at'amaka Allah wa saka to shi mu sai nan shi kuma ya ce jisun ba ba saka shi ba ba mansuhi ba ne shi kuma ya ce in kana jin ku a cikinka lalla ka ci wake jama'a to abu daya ne manzala ka'ida ya baka in ka ji iska ko ka ji wari ka fita yi alwala amma baka ji ba so komai yakini ne irin mai waswasu ne zai ce akaron kalla ban sai ba ko na saki iyali na ko ban saki ta ba ce ka je jama'a ka tara da iyaye da goro da masu kalangu da masu bar aka taro a masallaci da jama'a ka daura auren aka hada da mai hankali da mara hankali da mahaukata da masu kada ganga da mata aka ce wa na yi an yi aure ha kawai ka zo ka ce ka sake ta sai sani ba to koma asalin yakini shine matanka shaki kira yakini kwankwanto baya zuwa waɗannan wuraren yakini matanka ne me kwankwanto haka ne sallan alwalan baka ji warin ba baka yi ba kuma kai alwalan alwalan shine yakini da abin da zo shakka ne ka ajiye alshakku baya kore yakini wannan shine ka'ida eh wannan ba ana fada ana saba mazhabin malikiya ba ne a'a duk malamai ne Allah ubangiji samu gaisa ranar tashin kiyama wannan hadisi mutafaka alaihi ka gane karatun to wannan hadisin buhari ne ya rawaito shi da muslim hadisi sahihi ne na kuma ba mansuhi ba ne zan sa a yi maka photo state mukaddima na uh, al-istizkar don ku gan ka'idodin da aka gina a mazaba yana da kyau don mazaban mazaba na ilimi ne na gata akwai babun al-istihsan wanda ana mangana ilimi wani wani malami dan bida yana cewa eh an ce muna bid'a don me ake hau mota don me ake hau manzala jake hau bai sani ba ah, inda aka ce komai da komai ai ba za mu kwana a dakin mu ba shi mu je mu kwanta dakin yadda manzala ya kwanta a dakin nan saboda gina gida da shi ma bid'a ne she duka mu je gidan da manzala ya kwanta don na gina gida ba na gina manzala ba ya zama bid'a kenan to ajini ba hauka ba ne akwai ka'idodi na aka gina don manzo Allah ya hau mu hau jirgin sama ba jini bane wannan mu'amala ne shi sa maza ba mu yace mi babu ihsan akwai ka'idodin da aka gina fiki da ake gan shi qur'ani ya ishara kai da sabanin qur'ani ya nuna cewa da sahabai sun koma manyan manyan su wanda suke da fikihi sun fito masu da hakam da sun shamu shirya saura na da daman fahimci ayan fassara shin rubuta wannan min babun menene ne ba babin bid'a bane babi ne na ilimi da ijtihadi na yi daidai yayin bai yi daidai aje to abin da Allah ba su kikiro ni ibada wanda ya kaza yana da lada kaza wanda ya kaza zai shiga jannan ba nan Muhammad ne ce ba to nan ne bid'a yake kada gangansa ku gane saboda kamar za ba mu safi in kun tuna shi mun kawo maku a rubuce ku karanta ku kai mazhaban nan mazhaban imam na maliku imam dal hijra na'am باب تاخير قضاء رمضان قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال لي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول ان كان ليكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان باب تاخير قضاء رمضان متن bai samu yin azumi ba ramadan she jinkiri ya yi jinkiri ramu har watan shaban ya rama irin wannan fitina maririyan da ya sa a cikin ramadan mutum ya samu mutane ko kuwa ciwon ciki ko na abu dai ko mai tafiya ya bai azumi ba she jinkiri zuwa watan har watan shaban yaya hukuncin yin wannan jinkirin na ba ta kuna gane karatun shine babu ta'khir qada'i ramadan jinkirta ramadan lafiyan ka kalo baka samu dama yi ba shi watan shi ya zo ma. ya ce haddasana abdullahi ibn maslama alka'anabi an malik an yahya ibn sa'id an abi salama ibn abdurrahman ta Aisha ta radiyallahu anha kuna ji karatun da muka karanta mafi yawa za a ci na aisha ta kaji manzan laibar duniya na aisha tana da shekara goma sha takwas duba ilimin da ake sha waje na na'ishatu na na'ishatu shekara goma sha takwas ya'yanku yanzu in sun gama sakandare suna sha takwas ko sha shida ko dan sa miya gishiri shayi barnan inda babanta irin masu aikin eh, koyarwa na ana ba su dan dubu talatin ya so koya so ya masa sha ko sha ta bala'i a gida sauri ta yanzu ba ta hankali ba to amma wannan lokacin nasha ta gama a wurin kuma ga ilimin da ake sawa gangan muke yi tun yara suna yara ake koya masa tarbiya amma mutum ba ruwansa ya ce yalensa zamani ne ka taba gan wata rana ta fullo yamma ne zamani na na da yake muni ya kamata a tsaya a ba yara ilimi ba wani fakewa ka fake da zamani ka bar yayan su lalace ya ba ruwan su. yi zama balaga lokacin da ya yi girma yi dama kuma lokacin kana kaburi ka rasa yadda za yara ba ruwansu a nuna yara ibada a nuna masu kaunan manzan a nuna masu tauhidi a nuna masu shirya a nuna masu ilimi a nuna masu dogar da kai a nuna masu jajircewa a nuna masu gaskiya a nuna su sai kafafuwansu su daina kwaɗayin tsiya da mutuwan zuciya da maula su zama mutane wannan shine tarbiya in ka mutu ka bar mutane amma ka bar yaranka shan kwaya da rashin wanka da kazanta da mutuwan zuciya da rashin hankali ka ce zamani ne wala Allah zai tambayi ka nana aisha kagan shekara goma sha takwas ga karatun da muke mafi yawa wakalat na aisha tu taqul in kana la yakunu alayya sawm yace azumi kan zama wajibi na kaina min ramadan akan wata ramadan fa ma astati an akdiyahu ban da daman rama su hatta ya ciye shaban ce watan shaban ya zo mu wannan bai fito shi karara ba wani ruwayan ya ce saboda na shagala da hidiman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ruwaya wanda ya zo wannan bai kawo shi a nan ba eh ya zo ruwayan ya zo daban-daban wanda cikin sahihain ike cewa wani ruwaya na ya zo daban-daban yake cewa an aisha ta aidan qalat in kanat hidana la tuftir fi ramadan fi zaman rasul sallallahu fa ma takdir an taqdiyahu ma rasul sallallahu hatta ya ci sham ramadan to ya zo daban-daban saboda mura'at na aure suna hidiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi su bari lokacin da yake azumi watan shaban watan shaban manzo na yawan ya azumi to shi su azumin tare to wannan jinkirin suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masu komai ba shine Abu Dawud ya koro muku yayi shiru to kuna yawan tambaya tun da mutum ah, ya kasance sittu shawal ya zama mutum kuma akwai ramuwa akwai azumi ramuwa kansa shi zai rama ramadan ne ko rama sittu shawal ne ina daga cikin abin da nake gaya mana usul wanda malamai iya bincikensu su wajibi akwai wajibi muwassa akwai wajibi kuma mudayyak duk wanda akwai zamani fatra da aka baka to yin gaggawa da shi ana so amma bai zama wajibi ba amma abin da yake da kunci na kunci ne in ba yi ba zai wuce to ana ajiye shi ne don a yi wannan misali kana da azumin ramadana shiga arafa ya zo arafa fa shekara su da yake yin sau kwana daya shi wannan lokacin ka ce zaka rama ramadan da ka yi hankuri ka yi azumin arafan shi ka hada husniyin a waye gari shi ka rama ramadan saboda shi shi arafan lokacinsa kunci na gare shi zai wuce to an samu damar yin wannan ba laifi haka ne situ shawal ga na nasha ba wanda zai ce na nasha ba ta situ shawal faɗa wannan ma shi ka yi kafara fara tana yi kuma a gidan manzan Allah kuma wahayi na sauka a wahayi bai taba sauka a gidan manzan Allah shi kacifa na Aisha to me kake so eh to mangar ta kare da kai ba daidai ba ne da wahayi ya sauka to sauraka yin jinkiri da wani sababi a yi sittu shawal kafin a yi wannan allah ina duba niyya ne alherin kake suka hada to shi ka yi sittu shawal kafin ka zo ma ban malami mu usaimin shi na ganin a'a a rama ramadan to fine ina da kyau to amma ina da lafiya mutuwa na nuwa laiki she na son hada wannan abu biyu ba laifin hada in yi wannan in waye garin yi wannan tun da ramu azumi Allah ya kawo man kana minkum dan au ala safari fa iddatu min ayyamin ukhar wansu ranaku ne wanda Allah ya mu ya bani yarwan wuri to amma waɗannan lokacin yarwa kaɗan ne wannan lokaci kaɗan ne wanda za mu yi amfani da su kamar rana arafa ne a mutum arafa rana ɗaya ne in ka wahara wannan lokacin ya wuce ya wuce kenan akwai ibadan da an sa lada a ciki kuma lokaci ne kankani to ka more wannan lokacin don ka samu sauraka irin tambayoyin da kuke yi ba laifi mutum isittu shawar akwai ramuwa a kansa me dalilin mu ga magana na aishatu na fata an gane to an gane wannan to wannan ramuwan in kuma mutum bai rama ba ya sakaici har ramadan ya zai same shi shin zai kafara kowane ramuwa wanda mafi yawa ana kallafa ma mata. la'alla ita irin kwannin nan irin mutanen da ba su da hankuri kowane wata shida matanta ta yi ciki wata shida matanta ta yi ciki kai jama'a ba mu je kyanke Yaya ba ne, mun zo yi ibada ne Haihuwa fine ana so amma matanka kowane shekara shi ta sha ramadan kowane shekara shi kun samu ɗa to yaushe za ta haihu to yaushe za ta yi azumin jama'a wa ma khalaqtu jinna aka ce wal insi ilali li abudu ba ce mu ta kyanke ba ne suna ce mu haihu to amma zo ida itan ta yi wata ramadan tana da ciki kafin wata mai zuwa tana da ciki tana da goyo ita kuma ba ta iya yin zaman an yi farko an haihu tasha an yi na biyu tasha an yi na uku tasha azumi guda nawa jama'a hey jama'a mu dan yawan kura don ba abinda aka ce mu shine ibada sunna ne mu kyanke san amma kuma mu hankali kuma dai kwani wata mace haka an gyarbe ta kowane wata takwas ko wata shida shi ta yi ciki to mu sara a dan ka ta yi ibadan jama'a bam ce kar ku ce na ce haram amma kuma kar a yi abin da zai hana ta yin ibada jama'a eh eh <coughs> <coughs> to sahabai da yawa suna gan cewa mutum da ya jinkiri na da lafiya wa ramadan ya wuce masa kuma har shabani ya zo bai rama ba har ramadan ya har ramadan sabon ramadan ya wuce to ya rama irin ciyarwa amma ba nasi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nasi me ya faru ne ba mai ko oh wuta na wuta na nefa ne idan dama wanda suke gan cewa mutum da ya yi jinkirin ramuwa azumi har shekara ke ina ramuwa yi kafara wannan amma babu ajis marfu'an jan kuni ne wannan kamar yadda zamu zo bayana kansa ah, amma dai ga yadda nusus ya zo wanda yake nuna cewa na na'isha ta kan jinkiri ta raman azuminta a cikin watan sha'ban jama'a wannan yana nuna zamantakewa na iyayenmu ah, matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa auren tsakaninmu sha'an yaki gargajiyan da ake da su akwai mata tsofaffi wanda za a kai yarinyan a gida sha sa su su gaya yarinyan cewa namiji ba uba ba ne an je kara yi kaza an je kara ba shi dama an je kara yi kaza har yanzu ba ya ke wannan abun ba ba za mu zama lafiya ba wallahi ba za zama lafiya ba aure kauna ne da soyayya da rahama da tosayawa mutum da ya shaku da iyalinsa ko maukaciya ne in tara su zaka yi kuka ko in kasa kita zaka ji wani abu a jika an ya wasu shi rahama da tosayawa to amma yanzu auren matasa in za su yi auren suna yi ne don farace doguwa tana da kara hanci kana mangana jini ba ruwansu jiki na rawa in ya samu kuma ya aure ta dan kwana biyu soyayya ya tafi dama sha fara zage zagi shi sa shugaban talika ya ce fazfar bi zati jin kaga in har ibada farila suna na'isha suna mura'ata akan bukatar manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma iyalanmu wani iyali za ta tashi ta azumi ta tau'i ba shawaran ka ba ba komai ba abin ta ga mata yi wannan ba aure ba ne kuma namiji haka yake ba ruwansa da hakkin iyalinsa jama'an ba mu yaki wannan gargajiyan ba yanzu an fahimci suna ma har yanzu auren gargajiya ke yi sha ga mutum gemu kama iya nan cibiyansa amma mu'amalansa duk suke da jahili jama'a zama da iyali shaida hankuri kuma nuna masu kauna da yadda aure yake oh, shan saya an saya an yi bita an nuna ilimin yadda aure yake kun gan yadda suna nasha suke koya mana yadda suke zama da ah, shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ah, a gan mutum an yi aure wata dubi wata uku shan kumbura ana da ligima saboda ana aure ne don sha'awa kawai eh don sha'awa ce kawai an biya fi sha'awan shi ga an koma in za a aure a gina shi na kan rahama da soyayya da jinka da zuriya masu albarka wannan shi na auren kuma ita mace a koya mata in za a kai ta gidan mijinta uba ka tsaya ka ce fa ibada zaki samu ba wani abu ne ibada ne amma doki aure kawai ba, wani zance abu ne kawai zuwa wata ta kalle ni duk shekaru na kagan da gemu nan wata ta kalle ni kwanan nan ta ce malam ka miji na ce wanda wace iri ce kowane iri na ce ban gane ba eh ba na ciki wallahi <laughs> ba sa ne a ciki ba ai na ai ba sa ne a ciki ai mu yanzu kuma sai lahira a fahimce ni da ce ba sa ne a ciki ba na ce ta wani iri kake so kike so ta ce tana so mai kudi ne na ce ba ruwanki da soyayya ce wannan soyayya yanzu asara ce ta ce kana nuna namiji soyayya yanzu asara ce zai wahaɗe kai ne kana ta kishi kanka banza amma ku haɗu akan kuɗi shi na auren da keke a doko kuɗi a karba amma ba komai za ku yara rabuwa amma dai wai kana nuna masa shi kaka tunanin matan kenan yanzu manno salwa shine aure yanzu haka ke su wannan fatoyin kudi shi yasa kake gan yan wa su da kudi shi ga gan malaika mutu zai karbi rayansu mutum shi da kudi shi ga gan ya rikice shi mina so ya samu kudi sai rana jama'a shugaban talikai manzana ce fazfar bi zati jin mai addini a yi aure allah ya sa yau da gobe ka yi mai kyau baki ba a hada husnayeni ga kyau ga jini ya fi maka amma ko gurguwa ne tana zo islamiyya tana da ne ya fi maka da wanda ta a tsaye take kuma ga bala'i ba sallah kan lokaci kada ka aure gurguwan wallahi ku tashi a kiyama eh, tashi a <laughs> janna mi ke za ta shiga <laughs> gurguwa ba da jama <laughs> hey jama a mike za ta shiga ba gurguwa za ta shiga a jannan ba wallahi za ta tashi ta a mike tunda tana ibada jarabawa Allah ya mata nan jama'a to <coughs> kun gan yanda shi sa na fi so ahli suna ringa ma matasa hakkin aure saboda ana wasa da aure yanzu ana wasa da aure a wani gari ma ka zo min wani kasa da ma ka zo mu, da wani tambaya yau a zarin nan za ka yi kuka ya sake ta saki uku kuma ya ce shi ina ya sake ta ina hushi ne su shi ke ji ya sake ta ya sike ta ya ka saki uku amma ya ce hushi ke ji saboda ya sike sa lokacin yana cikin hushi shi ya sike ta na ce ka taba gan wani ya sike matansa yana shan shayi dalibai ku ringa karanta mangana ibn kayyim ku fahimce shi ibn kayyim yana mangana wani nau'in hushi ne wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa wani sahabi da ya hushi wani hushi mashe alwala ba zai iya ba a saye nau'in hushi ne amma kana nan ku yi ligima da matanka ka ce ka sike ta kara da ka taba sike ta su da ka taba isa kuma ka zo ka ce wai lokacin da kake fada fada baka cikin kwanci hankali a ka rabu da ka da kwanci hankali ai ba zai ba saboda ka dan girma Allah daga yanzu matasa ahli sunna a ringa daurati ilmiya yadda za a nuna matasa yadda muhimmanci aure ke da kuma iyaye mu mata su san aure nafa ibada ne ba kasuwa muke ba ba haka ba za mu yi barna da yawa wallahi allah ya samu dace ina muke a nan lokaci ya yi ne ko mu kara to mu kara karatun mu ko e ba shi ya ce da kai ba ko eh in ci gaba kaɗan ko akwai wasu suna nan nan da yamma na da bayin kokari ba ba zan yi karatu ba ina roƙonku na usman munafan kuna gan halin da muke ciki limamai namu suke da inji su yi menene a tara abin da za kula da inji aikin su kenan ba wanda yake tambayi lafiyan su ya suke yi ko duk da mu ba wanda yake tambaya ana kaman kamar wani kudi ake kulla masu wallahi za yi lahira za a yi bayani inji ga an zaba duk yadda za su tara a tara inji yau shi na gan wata a nan aka haude ta a babur a daidaita sau aka kawo ina karatu daga nan aka an samu kudin da za a haude ta a daidaita sau ta je gidana me a zo a gaya mu ita tana wani kawai wani kabila na can kudu ta aura nan ta haihu guda bakwai ko shida mishin ya mutu kuma dangin mishi suna cewa ta eh, mutum ya kudu ce ta bata kafira ce ta musulunta amma na ce kafira ce haye yanzu ba kula da ita ba shi ne nan aka biya a nan usman munafan almajirin suka biya ta wata je can ni in warware abu a lokacin ma ja fai na na dirai ikan faɗa waɗannan abubuwan wata na muna karatu mai kare lokaci babur ke da shi a sosa babur na azuba ciki alheri ya shafe mu duka abin da za mu iya ku ce za mu iya yanzu kuna so mu zama masu maula ai bam da kima in koya maka ji ka ga na maula na bi yan siyasa na maula ko na waje masu kudi na maula ka ga na tarkace to me amfanin biya maka karatu na zama mutum banza macicin zuciya me kima na amma na zaune ban roke ka ba ko na kwana yunwa ko menene Allah ya san me nake yi wanda bai shafe ka ba to amma har yanzu shirun da muke yi kuna siman wani kudi muka tara babu shakka in kun ga muna gina masallaci ko muna gina wani abu muna ce masu kudi su zo su gina masallatai don samu lada amma zan ce wani katu zai ce da ni a gidana ba kwanci ta fasa fine to amma ba dalilin da zamu ringa shiru ku abin da za ku iya she ku ki she ku tura mace ta zo ta fada tana mu kuka ni mutu ina da hawan gini she mutun kyale ku ko abin da kuke so kenan don mai mace ta zo nan tana da bukata ku ba za ku hada kanku ba kuma kuna neman lahira ku har hada ku taimaka amma shi ku kaude ta a ta sau ta je ta fada gaba tana kuka diren son da za a yi bi asma'ila husna tana gani ba daidai ba ne kada a bata kuji ta tafi akwato saya mana akwato saya mana akwato saya mana haka kuke taifa mana ma'an jafara nan wani kudi ne wallahi a watar na annan annan aka bar gidan haya shi da ya share shekara guda gidan ma zai kwana an ba da haya wa ya sani ba ni da shi ba an karba gidan gidan haya ne ne shi mu zo mun gaya muku mu masu mutuwan zuciya mun gaya wala insha Allah ba za ku samu wannan tabiyan ba mu Allah yarda ba za samu ba babu shakka mu ce masu kudi akwai masu kudin kirkin da mun saba da su mu ce su yi aiki Allah su yi kaza to kuna ga muna wannan ba ma bara ba a nakiya nan to muna da kudin to muna da shi dama ba masu mu ce da ku dama ni ba zan zauna haka ba za a gani kasuwa ba amma na kasuwanci dole ba zan zauna haka ringa maula ku doke ni dan banza zan zaman ci don na je kofan ka miti daya awa biyu wata na shika canja hanya to dan Allah in dai mutum ya zo mace ta zo tana neman taimako ku kanku ku hada kai ku taimaka she kage shin musharaka lada in dai tamboye ne ku tura su a gona amma yau kun hada kun hada ni yin karatu Allah eh kun hana ni karatu ba dariya ba ne eh, ga liman da mota abin da ya tashi ina sun hanyar da za a samu inji tashi ba kwa tambaya usman munafan tunda aka yi wannan yaya ake shan mai ya ake ci ya ake sha nan wuri ba wanda ya damu balma wani na zaune kamar wani zaka ke kawowa ake boyewa ana gai malamai na wani duk duniya na ba ina zuwa nan ina gai wani kudi ake kawowa yadda baka baka haka ba mu ku zo za wata na za a gani lahira Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون